خالق القادر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى ضام تاشي آية ربيو دا خمسين تفقي سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم الله مدوكتين سركي a wannan aya mai albarka yana so ya tabbatar mana shirya a halin shi Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga imani zuwa ga musulunci ba dabaran mutum bane ba iyawan mutum bane ba ƙarfin mutum ba ne in ka gan ka a shirya to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga wani kuma a saɓanin shirya cikin bata to ka tausaya masa ka tausaya wa halin da yake ciki da yi ƙoƙari ka fito da shi daga wannan batan idan za ka iya Allah maɗaukakin sarki ce Allahu waliyul ladina amanu Allah maɗaukakin sarki ne majibincin waɗanda suka yi imani da shi ne majibincin al'amuransu shine mai taimaka musu yukhrijuhum min adh kuma Allah maɗaukakin sarki yana da su daga duhun kafirci ilan nuri zuwa ga haske na imani da musulunci Wannan dina kafan waɗanda suke kafirai kuwa awliya'uhum at-taghut al'amuran al'amuransu mai tafiyar da lamuransu mai taimaka musu su ne attahutu wato shaidan ko kuma shaidanu me suke yi yukhrijunahum suna fidda su minan nuri daga hasken imani da hasken gaskiya ilan zulumati zuwa ga duhun kafirci ula'ika waɗannan mutanen masu fita daga hasken imani zuwa duhun kafirci sune ne ashabun nari ma'abuta wuta gobe kiyama Kun fiha khaliduna idan suka shige ta kuma babu ranar fita za su dawwama a ciki Kina fata an gane ko Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyi majibincin al'amuran waɗanda suka yi imani domin a mumunai Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa su masoyan Allah ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ke jibintan al'amuransu waɗanne ne waliyai da Allah maɗaukakin sarki ke jibintan al'amuransu shine ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzarun sai yace menene allazina amanu wa kanu yattaqun kun ga nan ma ya ce Allahu waliyul ladina amanu can ma ayar ta ce amanu duk wanda ya imani da Allah subhanahu ta'ala ya yadda da shi ya mika wuyan shi ga Allah da rayuwarsa gaba ɗaya tafiyar da ita akan musulunci to shi waliyi ne na Allah masoyi ne na Allah ko shi ma Allah shi ne majibincin al'amuransa shi wali bai da wani uniform bai da wata tufa ta musamman da za ta hango shi daga nan ka gane ka ce wancan wali ne na Allah bai da wani alama sai dai kawai Allah ya nuna duk wanda ya imani da shi duk wani mumini musulmi mai yawa Allah da'a da bautawa Allah to shi wali ne na Allah jallabiya ba ta nuna kai wali ne na Allah rawani baya nuna kai wali ne na Allah wanda kuma bai sa rawani ba wali bane sa hula baya nuna kai wali ne na Allah wanda bai sa hula shi kuma ba wali bane rike carbi baya nuna kai wali ne na Allah wanda baya rike carbi shi kuma ba wali bane na Allah haka nan sa alkebba baya nuna kai wali ne na Allah wanda baya sawa shi kuma ba waliyi ba ne a'a Allah maɗaukakin sarki ya nuna da ka sa kaya na mutunci wanda society naku suke respecting suke girmama mai sa irin shi Allah ce ya ayyuha allazina amanu kad anzalna alaikum ya bani adama kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasu taqwa sai ce zalika khairun wa libasu taqwa zalika khairun a wajen ibada ce ya ayyuhan ladina amanu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku sa kaya masu kyau wanda society suke respecting mai sa shi kamar society din mu sa dogon riga da jamfa da hula da hula shine kamala na mutum kammalalle wanda ake respecting nashi ina fata an gane ko to amma sa wata alama ko rike wani sanda kwagiri ko wani abin na haka duk baya nuna wanda ya yi wannan shi wali ne na Allah sam Allah maɗaukakin sarki ya yi generalizing ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah kuma suke tsoron Allah ɗin suke kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kina fata an gane ko Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin kudusi Allah ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yace zai yi gaba da masoyina inji Allah to ni kuma na ɗauka mara sai na yaƙi wannan mutumin na ga bayan shi inji Allah ina fata an gane ko wanne ne kuma ayyukan da za su nuna cewa in ka yi su lalle in Allah zai soka ka zamanto masoyin Allah majibin Allah ya zamanto majibincin al'amuranka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudusi yace Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin hadisin kudusi ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wala ya yazalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوطينه ولئن استعاذني لأغيظنه التي باء بند باوانا zai mun ni Allah mafi soyuwa a gare ni ba abinda za ka mun mafi soyuwa a gare ni in ji Allah irin ka kula da dukkan abubuwa na farilla da na wajabta maka in kana son Allah ya soka shine ka kula da dukkan abin da ka san Allah ya ce kaza farilla ne kaza farilla ne na wajabta shi a kanka na halicce ka don kaza ka kula da su Allah ce ba abin da bawa na zai mun ya burge ni irin ya kiyaye waɗannan abubuwa da na ya wajabta masa sannan idan aka samu har bawa na ya kula da abin da na wajabta masa na farlanta masa ya ƙara kuma da nafilfilu yana kusanta na da nafilfilu yana kusanta na da nafilfilu Allah ce za a kai matsayin da hatta uhibbahu har un so wannan bawan nawa idan na so wannan bawan nawa in ji Allah to ga abin da zan maka zan zamanto masa ni ne jin shi da yake ji da shi bi ma'ana Allah ba zai taɓa barka ka ji haram ba wa basarahu allazi yubsiru biha Allah ce zan zamanto masa ni ne idon shi da yake kallo da shi bi ma'ana Allah zai kare kallonka da ganinka ba zai taba barin ka kalli haram ba sannan Allah ce zan zamanto masa hannun shi da yake damka da ita bi ma'ana Allah zai kare hannunka daga damke dukkan wani haram da Allah baya so Allah zai tsare hannayenka sannan Allah ya ce zan zamanto masa ni ne kafan shi da yake tafiya da ita bi ma'ana Allah zai tsare kafan ka ba zai taba barin ka ya taka wajen haram ba inda zai kusa ta Allah kaga ka samu menene kariya daga waɗannan gabobi Allah duk zai kare su sai Allah ya ce kuma wallahi duk abinda ba wannan ya roke ni mai irin wannan duk abinda ya roke ni zan bashi abinda kuma ya neme ni in tsare shi in kare shi daga gare shi Allah ce zan kare shi to me wani ba ka zunubi Allah ya kare idonka ka baka kallon haram ya kare kunnen ka baka jin haram ya kare hannunka ba ka taɓa haram ya kare ƙafanka ba za ka je wajen haram ba sannan duk abinda ka ɗaga hannu ka roki Allah zai baka Abin da ka ce ya kare ka kuma zai kare ka daga gare shi menene waliyan menene walittaka shine waliyan shine walittaka to Allah ya ce mumunai ne duka alladina amaru wa kanu yattaqun ta ya za a yi wani ya zo ya ce wani da wani wali ne ya ware wani sai ce ban da su baka da hujja ba hujja babu hujja sai dai anan mu ce eh waɗannan da muka yi bayanin su alladina amanu wa kanu yatabu sune waliyan da Allah ya nada kenan kai kuma sai mu ce waɗancan da kai ka nuna su kai ka nada su sai a je a haka cewa waliyai sun ka su kashi nawa kenan biyu akwai nadin Allah akwai nadin mutane kenan sai a tafi a haka in ba haka ba baka isa ka da Mr A and B baka ce su ba waliyan Allah taya akai ka sani Allah bai nuna ta rigansu ba ya ce allazina amanu wa kanu yattaquna wanda suka yi imani da Allah kuma suke tsoron Allah subhanahu wataala su ne waliyansa in kana cikin mumunai kana tsoron Allah kana cikin waliyan Allah wani ya taba ka ya gani yana rena ka saboda baka sa irin rigan da yake sa ba to kana taba irin wannan ya ciwon ciki ya kama ka samu matsaloli a rayuwanka domin Allah ce man adani waliyan faqat azantuhu bil harbi wanda ya taba masoyina ya taba waliyina wallahi Allah ce na shelanta yaki a kai shi sai na gama da shi to saboda haka karkare na mutum don tufas karkare na mutum don kazaɗin shi sam in dai mumini ne ka kiyaye shi ina fata an gane ko to Allahu waliyul ladina amanu kaga hayyuna ya nuna mumunai kenan yukhrijuhum yana fidda su kullum min adh-dhulumati daga duhu duk mumini zaka kullum Allah haskaka masa yake yau in ya gano kaza kuskure ne bata ne bari shi yake yi kullum kaga ya gyara gobe yana ci gaba yana ci gaba kaza ma idan bata ne zaka ga Allah ya tsamo shi kullum Allah ƙara haskaka maka yake yi yana nuna maka gaskiya kana shine kullum muke roƙon Allah mu ce al awarina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al batila batilan warzuqna ijtinabahu ya Allah kullum ka rika nuna mana inda gaskiya take gaskiya ce ka ba mu ikon binta kullum ka rika nuna mana wannan fata ce fata ne mu gane domin mu kara ne santa shi haka mumini kullum yake tafiya har ranan har ranan da Allah zai dauki ran shi ina fata an gane ko to kaga sai ya nuna duk wani addini ai ya nuna kafurci gaba ɗayan shi duhu duk wani abu na kafurci duhu idan ba musulunci bane ya zo da shi duk yanda kake gani ana samun kuɗi duk yanda ka ga wannan abun yana burgewa duk yadda kake gani duk duniya suke kallon shi to a wajen Allah matukan ba musulunci bane wannan abun duhu kar wani abu ya burge ka na kafurci da na kafur ina fata an gane ko to Allah sai ya kira kafurci gaba shi duhu musulunci kuma da shirya Allah ya kira shi haske sai ya nuna kuma yadda ake fafatawa ake gwagwarmaya Allah kullum tsamo mu ne yake daga duhu shi kuma shedan kullum fisgo waɗansu daga duhu zuwa haske Allah yake ko su kuma eh, shedanu da kafirai kullum ƙoƙarin fisgo wanda suke cikin hasken yake yi ya kai su duhu shi shaidan ran da kace kai imani da Allah yanzu zaka bauta Allah zaka zamanto na kwarai na Allah a lokacin ne zai dana tarkon yakarka amma already in kana duhun shaidan baya ke baya damu ka dama kana menene dama already kana tarkon sa tunda kana duhu amma kullun shaidan masu kyau ne wanda suke kokarin bin Allah sune kullun ya fi kawo hali <coughs> kullun kamar kuda ne yake baya taba faduwa waje mai tsafta ina fata an gani, haka za ka tara to Allah ya ce wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumati suna fidda su daga haske zuwa ga duhu kafirci kenan ta ya za a yi a fidda mutum a raba shi da hasken musulunci ya koma kafirci ta hanyoyi da dama ne wanda babu iyaka dama shi ɗaya ce la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin <coughs> shi ya ce zan bullo musu ta dama in bullo musu ta hagu in bullo musu ta gaba in bullo musu ta baya ta sama ta ƙasa ta kowane hali Allah shaidan ya ce wa Allah ya alkari sai ya ɓadda musulmi ya fidda shi ya raba shi da hasken musulunci na ya mai da shi cikin duhun kafirci duhun kafirci Allah ban ya rufa mana a ah, sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ula'ika waɗannan su ne ashabun nari wato ma'abuta wuta asab dai asalin shi asab abokanai ne guda ɗaya ana kiran shi sahibu ma in suna da yawa ashab aina ashabu muhammad aina ashabu Aliyu, aina ashabu me yasa ake ce ashabu muhammadin sallallahu ake ce sahaban manzon Allah sallallahu saboda kullun suna tare da manzon Allah wadancan ashabu muhammad wadannan kuma aka ce ashabun na bi ma'ana yanda kake da abokinka kullum kuna tare very tight ba ba rabuwa to haka mutum wuta za ta zamanto a gare shi kullum suna tare suna manne da juna ba sa rabuwa shi yasa ake kiran aka cewa ashabun na wani gu a ce fa ummuhu hawiyatu eh uwar shi ita ce wutan jahannama yanda uwa kullun take rike yaro ta dan farati a jikinta ta rike shi in tana kwance yana manne a jikinta in za ta tafi yana goye a jikinta in tana zaune yana kan cinyoyinta yana kan kirjinta shine a wani hu Allah yake fa ummuhu hawiyatu haka za ta ji Allah yake kira akwai wurare da yawa da Allah yake nuna addinin musulunci nan haske ne duk wanda ba musulunci nan ba duhu ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur a wata aya Allah na ce Allahu nuru samawati wal ardi matalu nurihi ka mishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u biyu, lam tasansuna nurin ala nur sai Allah ce yahdillahu li nurihi man yasha'u Allah yakan shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hasken shi so shi musulunci nan haske ne ina fata an gane ko wannan aya mai albarka waɗansu malamai suka ce ta sauka ne ga waɗanda suka yi imani da annabi isa amma yayin da annabi salama ya zo sai suka kafurce masa sai waɗanda kuma suka kafurce wa annabi Isa, sai suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai shine fassara wannan aya musan wane ne wali wane ne kuma waɗanne ne wanda Allah ya naɗa su mun ji wanda Allah ya naɗa su ya bayyana su ne waliyansa mun ji kuma wanda waɗansu ne kawai suke naɗa su sannan kuma akwai auliya shaita. duka Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin su ya ce faƙatilu auliya shaitani inna da shaitani kana ضعيفا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الناس ليجادلوكم duka fa awliya'u shaitan fa awliya'u rahman akwai ni ma wanda ya wallafa littafi ya sanya masa ka ina jin shaykhul islam ibn taymiya ne ko kuma ibn qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ya jawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ce alam tara ya muhammad ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka ji labari bane ko baka gani bane ila allazi hajja ibrahima zuwa ga wannan mu baka ji labarin wannan mutumin da hajja ibrahima yayi jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi game da ubangijin annabi ibrahim game da ubangiji allah yayi denying din allah yayi musu ba allah yace shi ne allah kawai kawai wai don an atahu lahul mulka wai don Allah ya bashi mulki wannan mutumin shi ne shine namarud ibnu kan'an waɗansu suna ce namarud ibnu khalid amma wanda ya tabbata kisa da yawa ta nuna shi ne na namarud ibnu kan'an wato wannan wani sarki ne zalimi ɗan kama karya mai yawan kisan mutane aka yi a wani zamani a babila shi wannan sarkin saboda sarautarsa akwai lokacin da aka yi yunwa ko ina to shi kuma yana da abinci da ya tara makin a irin rumbun nan na tara abinci idan yunwa ya koro mutane ya koro mutane ya koro mutane suka zo wajen shi za su sayi abincin ne fa irin yunwan da aka yi a zamanin annabi yusuf alaihi salam wanda duk garin ya zama to ba inda za a samu abinci sai wajen annabi yusuf yake auna musu har ta hakan ya samu ya zo da ‘yan uwan shi to shi wannan namaru idan aka zo ya auna musu sai ya tambayi mutane wane ne ka, sai mutane su ce kai ne sai ya ce wuce ka je a auna ma. idan wannan ya zo wane ne ubangijin ka mai ciyar da kai mai shi ya ce kai ne ce ya je a auna masa bi ma'ana sai ka tabbatar masa cewa shine Allah kafin ya bada izini ka wuce a je a aunar maka to ana haka shi ma annabi ibrahim alaihi salam ya zo aunan ma iyali shi abinci zai wuce sai na maru zai ce kai yanda ya saba faɗa mutane waye ubangijinka sai ya ce allah bai ce kai ba bai ce shi ba ya ce wane ne allanka ya ce allana shi ne allabi yuhuyi wa yumitu wanda yake rayawa ya kashe sai ce nima ina wannan aikin inda wannan ne hujjan naka na cewa kana da wani allah ba ni ba to nima ina kashewa ina rayawa sai ya kawo ya ce a kawo mutum biyu aka kawo su sai ya kashe ɗaya ya ce kaga na kashe ɗayan kuma ya ce ya tafi ya ce ya raya shi ai dama a rayan ya same shi ai tafsilul asir ne ai kun ga irin zulumatu din ko na kafirai ko wanka da duhun irin na kafurci din da Allah yake fara ka kawo shi da a raye ka same shi ka kashe shi wannan kuma a rayen ka same shi kace ci gaba kuma wai ka raya shi shi yasa Allah yake cewa yukhrijuhum su kafare kullu yakhrujuna minan nuri ne ila zulumati shedan yake fitta su daga haske ba tunani ba kokonwa babu san basira ya'lamuna zahiran min al dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun to shikenan sai yake to sai annabi ibrahim yace to ya ya kaga eh, sai wannan na maru ya ce ya kaga ni ya ce annabi ibrahim ya ce ai ba wai kashe shi kai ba ka ba wai rayar da shi kai ba ai yace dama yana raye ai ce amma mu je haka yace to Allah na yana fito da rana daga gabas ma mafitanta ya ta ita ta yamma mu je fa buhita alladhi kafara sai kafuri ma mala ya mauce ya rikice ya ta kame kame babu hujja kawai hujja ta kare masa to shine he ya kori annabi ibrahim tun tunda ce annabi ibrahim bai yadda shi Allah bane to ya tafi ba za a aunar masa abincin ba wanda yadda auna masa shi shine Allah mai rayawa mai ciyarwa mai baka abinci shi kuma annabi Ibrahim bai yadda ba yace tafi annabi ibrahim shi kuma ga 'ya'yan can a gida ga matan shi saratu ga hajara ga yayansu isma'il ga ishaq to sai ya ga gaskiya zai je a cikin wani irin yanayi ma malam ga a gida babu komai yana tafiya dai kai yana da buhu guda biyu da ya rike haka dama zai je ya auno abinci sai ya zo gun wani gawar ƙasa haka irin tilin ƙasa ɗin jigawa ta ƙasa haka sai ce to bari yayi wani abu ya ɗebi wannan kasar ya cika wannan buhun ya cika wannan ma ya ɗan rike a gida ya kai saboda yara yanda kowa yake yiwa mahaifin shi oyoyo baba ya ka mana abinci yace ce kare shiga mt menene handed by da komai kowa an shiga da abinci gidansu an yi oyoyo baba ya kawo mana ɗaya ji tausayin yaran shi ya to ni ma bari yi wannan dabara sai ya ɗebo ƙasan nan ya sa a wannan buhun ya sa wannan sai ya rike annabi uh, Isma'ila da Isaac suna kanana suka da oyoyo oh, baba ya kama na abinci sai ya je ajiye su gefe kaga at least dai sun samu menene nasuwa? nabi Ibrahim ya kwanta ya sa filo ya ta baccin shi ya gaji kawai duk abun duniya dai gashi nan talaka ina fata an gane ko to sai matan shi ta kalle shi sara ta ce kai wannan bawan Allah dattijo ya kamata in tashi in girka abin da ya kawo ya gaji ya ci abinci ya huta Allah da ikon shi tana buɗe buhun nan sai ta ga nau'in abinci wanda ya fi kowanne iri kyau a gari Allah ya kumbatin nashi kwa shi mai kunfa ya kume shi ne wa man yattaki laha ya ji Allah kuma karatar fiye wa man yattaki laha ya zuku min aiku la ya tafi wa man yattaki laha ya ji Allah min amri yusra ta dafa abinci mai kyau ta tada annabi Ibrahim ta aje masa ya ce ah ya tashi ya abu ne ina aka samu ne can abincin da ka ai. abincin da na kayan ya je leka ya ga exactly haka ne kuma ya fi na sarkin da yake rabawa kyau ina fata an gane to sai ya gano cewa lallai Allah madaukakin sarki ne ya masa wannan ina fata an gane ko aka ci abinci din ya ci ya gode wa Allah ya nasu da Allah subhanahu wa ta'ala kamar kai ne ka shiga matsala baka da koko wani ya ka onis a ce ka je coci ko kuma za a abin nan ko kuma ka koma wajen yeso zai maka komai ka sake musuluncin nan kawai ka je ma malam ina fata an gane ko to shine wannan kissar ne aka yi ta dambaruwa a kanta daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya aika mala'ika ya je gunna maru ya ce masa ya daina cewa shi Allah ne shi ba Allah ba ne ya yi imani da Allah na maru ya ke. sai mala'ika ce masa an baka kwana uku ka tattara naka yi naka ko ka yi imani ko ka ga sakamako bai yi abun nan ba bai yi imani ba bayan kwana uku sai mala'ika ya bude wata ƙofa ta sauro kawai sauro ya zai mamaye mutanen gari ya hallaka su gaba daya idan sauro ya kafa bakin shi a jikin mutum sai ya tsotsa jinin ya cinye naman sai aka bar mutane sai skeleton kawai sauran dama na bala'i ai ba irin wanda za ka hura mai shelter ina fata an gane ko to namarudu ya yi shekara ɗari hudu a wannan mulkin nasa shekara ɗari hudu kasan magabata iri waɗancan suna daɗewa mu ne ɗan shekara 63 ina fata an gane dai 400 years ya yana mulki to sai bayan mutanen shi sun mutu gaba ɗayan halakar da su yana kallo sai Allah ya turo wani sauro guda ɗaya sai ya shiga hancin shi da ya shiga masa ta hanci shi ya je kwakwalwa sai sauron ya zauna a nan na marubu sai ya ɗauki guduma saboda sauran inda yake taɓa masa a kwakwalwa ya ɗauki guduma ya yi ta dukan waje ya ta dukan wajen ko zai samu rile masoyin na marudu shine wanda in ya zo masa ziyara ko gaishe shi ya ɗauki hannayensa biyu ya yi ta dukan kanshi sai ya gaji ya tafi to wannan shine masoyin shi shi ma Allah sai da ya bashi yayi shekara ɗari hudu yana cikin wannan bala'in kullum ya gara kanshi da bango ya ɗauki guduma ya daka in ya ganka ya garza ya ce da Allah ka dunkula hannayenka kai ta dukan kanshi shekara hudu Allah maɗaukakin sarki ya yi irin shekara ɗari hudun da yana jin daɗin mulki sai Allah ya musanya masa da waɗansu shekara ɗari hudu yana azabtuwa yana dukan kanshi da kanshi sannan Allah kuma ya ɗauki ransa yana jiran jahannama wannan shine walanubiqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbar la'allahum yarji'un kamar yadda aka yi wa fir'auna Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan kissan na maruhu yadda ya hallaka kenan shine Allah ya kissanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad baka ji wata kissa ba da ba don Qur'ani ya kissanta wa annabi ba ba inda zai taba samu wannan kissa duk kissar da Allah ya kissanta annabi sallallahu alaihi wasallam zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikril hakim <coughs> Allah ya ce alam tara ila alladhi haja ibrahima ya muhammad baka ji labarin wannan da ya ta jayayya da ibrahim suka yi ta husuma da muƙabala da jidali fi rabbihi game da ubangijin shi ba an atahu lahul mulka muduba kawai wai don allah ba shi mulki إذ قال yayin da Ibrahimu kenan ana ayar tana ka abu a dunkule in Ibrahimu yayin da ya ce wa annabi ibrahim wane ne ubangijinka hai annabi ibrahim ya ce masa rabbi annabi yuhi wa yumitu ubangijina shine mai rayawa mai kashewa qala ana uhi wa umitu ni ma ina rayawa ina kashewa shine ya kawo ya kashe wadannan ya kashe wannan ya raya wannan qala ibrahim sai ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi shi allah na yana fito da rana daga mafitanka ta gabas sannan kuma kai kuma fati biha min al-maghrib ka canja ta yau ita ranar ka rika fitowa daga mafaɗanta tana faɗawa ta gabas din ka canja fa buhitan ladhi kafara sai ga kafiri ya imauce ya burkice ma malam babu hujja sai kame kame maimakon ya ce ya yi imani da Allah a'a sai ya ci gaba da kafurkin shi kawai shi wallahu Allah la yahdi alqawmal zalimina baya shiryar da waɗansu mutanen da suke azzalumai domin duk wanda ya mutuwa irin mutuwar da wannan namarugu yayi ko kuma ya claim shi Allah ne babu shakka ya zama to menene azzalimi dama a can mun karanta wal kafiruna humus humus zalimun inna shirka la zulmun azim ina fata an gane kun ga Allah ya faɗi sababin da yasa ya kai shi ga kafircewa Allah menene an atahu Allahul mulka kun ga mulki kun ga kalmar nan al-mulka ku yi underline ɗinta idan mutum yana neman mulki ko ya samu mulkin nan to Allah ubangiji ne kai mai tsayar da mutum yadda yake ji a mulkin nan mamala idan ya hau ya zauna ya yi balance ya ga dukkan sojoji a karkashin su suke dukkan 'yan sanda a ƙarƙashin su suke dukkan waɗansu ma'aikatu da matatun mai a ƙarƙashin su suke duk kwabon da zai shiga ya fita sai sai abin da ya ce a yi da kwaban nan kuma in ya ce ya kori mutum a yau ya kori, in ya kori wannan ofisan yau ya koru in ya ce ya yi ma wannan ritaya a yau an masa with immediate effect ma wani irin turanci ma mala ake maka wato kun fa yanzu ne yayi abun dole ya zartu kawai to wallahi idan mutum ya zauna ya ga shine mai komai to wallahi sai dai kariyan Allah kujeran mulkin nan da ake zama Allah ne san wace irin allura ce in an zauna a haka ta injecting din mutum wata guba to sai kaga kwakwalwan shi ta canja mama daga yanda ka san shi sai fa addu'a wallahi sai addu'a Allah ce an aka mulka dan na bashi mulki ne kawai mutum ya kashe yayi menene ce to waɗannan fa ya ce maka shi Allah mu yanzu a mutane mutum baya fita ya ce shi Allah ne ma amma ayyukan shi da lisanul hali din shi sai ya nuna maka ce shi Allah sai nuna maka dole ma mulkin ma ci zai yi shi kawai dole kai baka isa ka fito ba dole kai baka isa kai jayayya da shi ba za ka mutu ba haka za ka gani da yawa sun faɗi haka ku duba ƙaruna inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihi wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati in qala lahu qawluhu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سيتش إنما أوتيته على علم عندي kawai samun harka a kuɗin nan Allah ya san na cancanta shi yasa shi kuma don Allah ya bashi kuɗi ne da mukami kaga mulki da kuɗi yanzu kawai sai su kai mutum ina fa wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadi ma jannatan min jannatayn min anabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an in qala li sahibi wa huwa yuhawiru ana aktharu minka menene malan wa a'azzu nafaran wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun بنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة آتية ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا dukiya kawai da ya gani kawai a take sai ya kafurce Allah ya ce kiyama ba za ta mazo ba kiyaman nan da yake ji ba za ta mazo ba wato ba zai ma mutu ba yace in ma ya mutu in an je kiyama ya tabbata abinda Allah zai bashi sama da gonan abokin maganar shi da budan bake ce yanzu har ka kafurce wa Allah da ya halicce ka daga kaza zuwa ta to kullun haka suke kullun haka suke mu duba fir'auna lokacin da aka turo annabi Musa wa nada fir'aunu qaumahu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri ba ni bane mai mulkin misra duk wannan koraman misra a ƙarƙashi na suke guda? ban cancanta ku zama Allah ba ni ya dace ku bi ko wannan ran ya nuna annabi Musa wal iyazu billah mahin ana khairun an hadha alladhi huwa mahin wa la yaqadu yubin ku duba kullum mulki in mutum ya hau inda musulmi ne a rika ta gida addu'a kan. Allah ku fitar da su nan ma za ka ga an canja wayoyi da kuna dan amana a canja su ba a yi a ba a yi haka za ka ga Allah ubangi ya rufa mana asiri shi mulkin nan wani abu ne bala'i shi sa manzo Allah yake kiran sahabansa yace kan mutum ya nemi wannan abu in kai ka kusa kai ka kusa kai ka shiga ka shiga ka ce a baka Allah ba zai taimaka maka kuma kana zaune ne mutane suka ce kai ka fi cancanta to dan kuma karkace ke bala'i ne na dama ne musiba ne ranar tashi kiyama mun kai yan iyalin kamar da ɗan biyar ma yaushe zaka kubuta gaban da Allah an ce maka warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi yawmal qiyamah kai mai kiwo ne ga iyalanka kuma za a tambaye ka game da iyalanka da Allah ya baka kiwon su gobe kiyama danka yana sallah baya san ƴaƴanka biyar din nan da ga duk wanda. billahi da sai ta kai daga gaske fita a gobe kiyama balle ka zo ka rintumo ma ranar waɗansu miliyoyin mutane da ke duk a maka su a kanka da lafiyarsu, da karatunsu da tsaronsu da dukiyansu da rayukansu duka a ɗora ma kawai har za ka da kyoni a kashe shi in ba ɗora ma Allah kun yi rufa mana wannan dai na maruhu yadda ƙarshen shi ya kare kenan Allah kun yi rufa mana asiri أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على أروها يمشيها قال أنا محيي هذه الله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننظر ننشزها ثم نقصوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ko kuma baka ji labarin mutumin nan da marra ala karyatin ya zo wucewa ya wuce ta wata alƙarya ya tarar da alƙarya ne tarar da garin nan gaba ɗaya khawiyatun ala urushiha garin gaba ɗaya duk wani mai rai a cikin garin ya mutu ginin ma gaba ɗaya ya rushe ya tarar da ƙasusuwa kawai skeleton na mutanen garin gasu nan ya tsaya wannan mutumin ana cewa uzairu ya zo wuciya da ɗan jakin shi yana tafiya a kan jakin shi da ɗan guzurin shi shi ne abincin da ya riƙe guzurin shi malamai suka ce tin wato ɓaure da kuma inabi da kuma abin nan asir juice na juice yake ya riƙe na sha wanda aka matsa haka na inabi sai inabi shi da ake ci sai shi wannan ɗan abincin da yake ya riƙe na guzuri a matsayin shi na matafi yana zuwa a kan jakin shi katakar katakar yana wuce sai ya ga tarin waɗannan matattun mutane ƙasusuwa ne kawai ga suna waɗansu malamai suka ce waɗancan mutane ne da suka fito su dubu goma ɗin nan ko alantara ilan ladina kharaju min diyarihim wa hum ulukun hadara al-maut fa qala lahum mutu summa ahyahum dubu hudu ɗin nan kai wata riwaya daga cikin malamai suka ce waɗannan ya tara waɗansu kuma suka ce a waɗannan mutane da nana marudu da aka sauro suka gama da su suka cinye namansu suka tsotse jini suka bar su kawai ga su nan a kwakwance shi da ya zo wuce a kan ɗan jakin shi ya kalla ya kalla ya tsaya ya tuna da ce hmm, rayuwa ke ka kalli mutane gawa ke kawai an na yuhuyi hadhihi Allahu ba'da mautiha kai ya za a yi Allah iya tada waɗannan bayan mutuwan nan da suka yanzu sun rugurguje gashi shi ya za a yi Allah iya tada su shine Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ji labarin allazi wannan kuzair wanda suka ce ormea ormea sunan shi ormea ba armaya ba ormea da jawawu irin sunan mutanen da su bane isra'ila alladhi mara ala qaryatin wanda yazo wucewa ya tsaya a wata alqarya wa hiya khawiyatun ya tarar da ita gaba daya alqaryar ta gama mutane sun mutu babu komai mai motsi qala sai ya tsaya na tunani irin magana din nan mutum kai ga abu ka rika magana da kanka kace anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawti taya za a yi Allah ya iya raya wannan bayan sun mutu fa amatahu a atake din sai Allah ya dauke ransa ya kashe shi ya bashi a nan inda ya kashe shi din nan na tsawon mi'ata amin na tsawon shekara ɗari sai da ya da shi da jakin nasa gaba ɗaya Allah ya ɗauki rayuwarsu suka tsaya nan shekara ɗari suka zagwanye suka rugurguje kasusuwa suka fatattake umma ba aka sai Allah ya daɗa ta da shi bayan shekara ɗari ƙara sai Allah ya tambaye shi kam labista illa kwana nawa kai a wannan wajen kada sai ce labistu yawman aw ba'da yawm yace ai jiya ne na zo nan aiki wato yini ɗaya nayi a nan ko kuma rabin yini ma yace ai zo na zo nan da azhar kawai zuwa la'asar kawai ina daga ni kuma zuwa faɗuwar rana kawai yace ko kuma ina ji da safi ne na zo zuwa faɗuwar rana ga ni kawai na tashi kada sai Allah yace balla fitta mi'ata ani shekara ɗari kai a wannan wajen anzur ila amina wato shi Allah ya fara halittawa ya halicce shi ya halicce shi ya ta da shi gaba ɗaya sai ya bar jakin daga baya don ya nuna masa praktikali yadda Allah yake da matattu bayan sun mutu nace fanzur ila ya ce shekara ɗari nan da kai a nan je ka duba abincin nan naka da da ka rike na guzuri wa sharabika da abin shan ka juice din nan da wannan inabin grape ka duba lam ya tasanna ba su riɓe ba ba su canja tes ba ba su yi tsami ba ba su lalace ba ga sunan kamar lokacin da ka zo ka ajiye su wanzur ila himarika zo ka tsaya kuma ka ga jakinka yadda zan tada jakinka in halice shi walinaj'alaka ayatan linnas muna son mu sanya ka aya ga mutane abin wa'azi a rika karantawa a rika karantawa har wata rana da za a zo a karanta ta almana ayi bayani na ayatan linnas ne ina fata an gane ko duk masu dinayi za Allah ba zai iya kada matacce ba kai ka zamanto menene ka zamanto example wanzu ina izami Allah da ya kashe yace zo ka fara kallon kasusuwa yadda zan halicce su sai kawai ya kira kasusuwa Allah ce ya kira kasusuwan jakin ya kira kasusuwa kawai sai ya ga kasusuwa bayan sun rididdige fa dabbobi ma sun cinye jakin wani yayi nan da wani kashin wani yayi can a wata tsoka ta yi nan kiyashi sun ɗauka tsuntsaye sun ɗauka duka da ya gashi nan an skatarin naman kowace dabba ta yagina ta rabon ta da ya kira kasusuwan sai yadda ya ga kasusuwa suke zuwa ma malam wani kasin sai ya ga yana zuwa daga can kawai haka wur da har ya zo ya ga ya manne wani ya taso wani ya kullo daga kasa wani ya zo daga ina da from nowhere kasusuwan su zo su har haɗe wannan ya haɗu wannan ya haɗu wannan ya haɗu yana suka suna shiga suna shishigan juna sai ya ga skeleton gaba ɗaya na jakin ya abin nan wanzur ila izami kenan Allah ce kaifa nushizuha yanda zamu tsada jejjera kasusuwa musassa kasu su mammanne da juna net sai ya ga jiji sai ya ga bargo kuma yanda bargo ya ta fitowa yana shiga cikin ramukan kashi, kowane kashi bargon nan ya shiga bargon nan ya shiga bargon nan ya shiga bargo ya shiga sai ya ga kokolwa yanda ta shiga ta zauna can sai ya ga jijiyoyin da suke zuwa jijiyar ta shiga nan ta satsa nan ta fito kawai ga sunan duka aka yi wayarin din wannan menene kashin da jijiyoyi sai ne sun mana suha lahaman sai nama kuma ya fara zuwa ya ga wannan tsokan ta fito daga can ta manne ya ga wancan ta fito ya ga wancan ta fito ya ga wancan haka haka from nowhere duk inda tsoka aka je aka ci aka ta, ta rube a can he ya ga tsokan kawai ta biyo iska ta zo kawai a mamman sai jini sai daga ƙarshe kuma sai ya kira rai sai rai ya zo ya shiga ya ga jaki ya tashi ya girgiza ya irin harbin nan ya irin wannan ihun nan nashi ya tabbatar rai ya dawo jaki falamma ta bayyana lahu yayin da abin da yake kokonton cewa Allah ba zai iya yin shi ba na tada matacce bayan ya mutu ya za a tada kasusuwan nan bayan sun rudiddige sun nike sun zama to kashi ina nama falamma ta bayyana lahu yayin da gaskiya ta bayyana a gare shi kaga sabanin shi wancan eh, namarudu kenan shi da hujja ta kare masa yaga hujja karara ba zai iya karana daga mafitanta ba kai ce la ilaha illallah ya imani kai sai ya ci gaba da kafurcin shi shine zulumati kenan yukhrijunahum minan nuri ila zulumati shi kuma wannan yanzu Allah yana fidda shi ne minan zulumati ila menene ila nur falamma tabayyana lahu yayin da haske ya bayyana a gare shi Allah ya fidda shi daga duhu zuwa hasken ya bayyana a gare shi me yace shi qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir me ana na marudu ya faɗa? saboda wadancan auliya uhum dagutu ne wannan da yake shi Allahu waliyul lazina amanu ne a take da haske ya bayyana a gare shi sai ya koma ma Allah bai falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir tabbas lalle na san Allah a bisa dukkan komai mai iko ina fata an gane malaman tafsiri suna ce idan ka bi diddigin qur'ani daga farkon qur'ani har karshen shi duk inda duk inda za a tada mutum a gobe kiyama duk dadewan shi a kabari ba wanda za a tada shi a tambaye shi nawa kai a kabari sai ya ce na yi ne ɗaya ne ko kuma rabin yi yanzu da za a tada wanda ya mutu tun zamanin annabi adam a tada shi yau a ce kwana nawa kai a kabari sai ya ce yini ɗaya kai majority ma za su ce ba'aba yaumin ne wani rabin yini ne kawai shi yasa Allah ce innahum yarawnahu ma'idan kafirin da yake raye ya gana ganin alkiyaman tana da nisa is impossible ba za ta zo ba wana rahu qariban alkiyaman kusa ne kawai duk daɗewar mutum a ƙasa da yau za a kada shi wallahi sai ya ce ba wanda zai ce maka ya kwana biyu sai ya ce yini ɗaya na yi ko rabin yini misali Allah ce wa yau ma taqumu sa'a yumul mujrimuna ma labisu ghaira sa'a ranar da za a tada kiyama kaga ma masu laifi da kafirai sun tashi an yi tashin kiyaman sun tashi firgigi za su rantse cewa ba su zauna a kabarin su ba sai na awa daya a wata aya Allah ce wa yawma yu'yahshuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan min naharin yatakhafatuna bainahum a cikin suratu yunus za a kada kafirai a gobe kiyama sai ka ji kowa yana cewa menene ma labisu lam yalbasu illa sa'atan min nahar wani bangare na yini ne kawai suka rayu a a su a wata aya Allah ce ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha illa ashiyatan shiyatan duha ranar da za a tada mutane daga kaburburan su gobe kiyama zaka ji kowane kafiri yana ganin wallahi bai zauna a kabari ba illa ashiyatan sai dai da daddare ne kawai aw ko kuma da waluha daga lokacin fitowar rana zuwa tsakiyar rana kawai daga lokacin fitowar rana zuwa tsakiyanta kawai ya rayu a kabari kowa haka za ta ji yana cewa Allah ubangiji ya rufa mana asiri shi yasa alkiyaman nan tana da saurin zuwa da in kana raye ne sai kaga tana dadewa amma da mutum zai shiga kabarin yau wallahi sai zai zai ga kaman bai yi waɗansu awa ɗaya ba aka yi alkiyama fa inna ma hiya zajaratun wahidatun fa idahum bisahira Allah ce tsawatarwa mutane za a yi sau ɗaya kawai ka gaba ɗaya kowa da shi a doron kasa Allah ubangiji ya sa mu dace

eh duk wani karatu da za a yi mutu ya samu malami ka je ka samu malami ya biya maka ya karanta maka ya maimaita maka ya maimaita maka idan ka zo kai kana karanta kana ɗan gargada kana abin nan to Allah zai baka lada biyu almutata'atu fil qur'ani kenan wanda yake karatun qur'ani yana facing difficulties haka wahala wajen karantawa da kyar yake tarwa ya je gaba ya dawo ya je gaba ya dawo ya je gaba ya dawo daga nan sai ya daga to Allah yana bashi lada guda biyu ladan ya karanta Qur'ani da ladan kuma wahala da gargadar da yake gamuwa da ita amma wanda yake karanta Al-Qur'ani fluently al mala'ikatil kiramil barar darajar shi inji Allah yana tare da mala'iku na Allah tsarkaka masu daraja wanda iya karatu Qur'ani fluently ba amma fa ilada biyu bane ko a'a shi darajar shi mai na tare da mala'ikun Allah kawai ina fata an gane kaga wannan yana nuna mutum sai yayi kokari ya koya shi tunda ka iya karanta jarida ka iya karanta kowane abin nan na duniya ya gabata a ce ka da aka ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina a samu ka iya alal aqalla dai a ce kana samun lada goma a kowane harafi ko ba haka ba bismillahir rahmanir rahim zuwa karshe harafi ɗari da harafi goma sha ka kaga so goma kana da nawa ɗari da casa'in lada ina ga duk wanda zai iya qur'ani ya tashi kafin ya je ofis ko a ofis ko a duk inda ya samu a rana ya karanta daga nafi zuwa alantara kai ko kuma kullum yana kokari ya ga ya karanta izu ɗaya ya rarraba lokutan shi ya karanta izu ɗaya akwai wanda ya fi shi manzo Allah san salawa rana ce wa sahabansa shin ba zan nuna muku wani aikin da kuki za ku yi ba ya fi muku wato abaku garken rakuma abaku baku raƙumi ƙatoton raƙumi ko rakuma biyu ba ya fi muku ku fita jihadi ku gamu da mamaki ku sare wuyan shi ko ya sare wuyan ku ba sai manzon Allah sassala ce an bato Allah karatun Qur'ani aya ɗaya idan ta karanta ta fi a baka girman rakumi ko rakumi kato to kai mun girman sa ayoyi biyu in ka karanta rakuma biyu aya uku rakuma kwatankwacin rakuma uku mu duba lada mu duba lada wanda zai fita jihadi ya taka ya je waje mai nisa ya sha wahala ya je a yakin a sare shi ko ya sare amma wanda ya zauna ya karanta Qur'ani ya fi shi khairul lakum min an talqaw aduwan khairul lakum min naqatin aw naqataini a ma'anar hadisi ba za ka taba samun sha'ani a taura babu wannan ladan a injinan da Allah ya saukar wa annabi Isa babu a zaburan da ya saukar annabi Dawud babu a tauran da ya saukar annabi Musa babu sufi Ibrahim babu duk wata jarida da za ka karanta duk wani magazin babu sai a Qur'ani kawai Allah ya keɓance wannan al'umman da wannan albarka amma kuma ya zamanto mutum ya zauna ya rayu ba iya da ake karanta shi ba har ya gama rayuwar shi ya koma mahalli kaga akwai matsala akwai matsala Allah samu dace wannan shi shi ba ya halatta idan kuka zo masallaci kuka karanta da liman ya gidan da salawa ya sallani wani bai jagoranci bai wani limanci eh babu laifi ah, wando a ah, round na biyu kenan eh idan aka zo masallaci aka tarda liman ya ratibi ya idan ta sanna, ku da kuka zo lattin ba al ku koma gefe wani ya jagorance ku kuyi sallan ku wannan sunna da ne duk ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana an gidan da sallah wani sahabi ya shigo shi kadai yana yin sallan shi sai manzo Allah ya ce ya tasaddar ala hada wa zai tashi yayi ma wannan sadaka sai cikin wanda suka yi sallah da manzo Allah ya tashi ya je ya jona shi don ya samu ladan menene jami'i shine sadakan da ya masa kenan amma a littata a yace sai ana gani idan liman ya idar da sallah na ratibi ya idar da sallah to babu wani jam'in kuma bayan wannan sai dai duk wanda ya shigo ya yi sallan shi individually a ɗaiɗaiku a ɗaiɗaiku haka za a yi sallah amma ga hadisai nan ga sunna tsayawa ya nuna ko da kuka zo in za ku tayar ba wai a kunna speaker ba fa kuma yawa ba abinda ake nufi ba a zo kuma second batch a dada kunna speaker haka a tada ikama a rika yi kuma da ladan duka ana daga murya ba shi ake ba sai su koma gefe sai su yi sallah wannan shine babu mai shi insha Allah sai shi ba da kamar yanzu da ya ce azumi ya ce sallar tarawih hmm. sai ba hudu da wani rasa jama'arsa san oh, ai ta manzo Allah ne garanti ita wanda aka bi manzo Allah kaga ya bi manzo Allah wancan ita ce farilla to yanzu kuma da ya nan zai eh, zai jagoranci mutane a matsayin shi shi sallan me yake yi nafila su kuma suna bin shi da wace niyya wancan ma da manzo Allah ya ce wa zai ma wannan sadaka ai wani ne ya tashi kuma suka jona shi ɗayan da me yake yi to ka gani duka wannan babu wani abu da insha Allah insha Allah babu matsala amma za ku samu ana samu sabani a littattafan mu na fikir cewa hakan baya yiwa wannan a malikiyance kenan saboda haka niyya ta bambanta wannan ya shiga da niyyar nafila wannan kuma ya shiga da niyyar me farilla su suna gani ba zai yi ba dole ne niyya ta zama ko daya wannan kuma mutum bai isa ya daidaita niyyar yan jama'a wani sa'i liman da zai jagorance kuma zai yi ne da niyyar riya da niyyar riya a idar mushi duk sallar su ta karbu a wajen Allah amma shi da ya jagorance su ba ta karbu ba sannan me ya sanar da kai cewa limamin da ya muku sallah din yayi alwala ko yayi tsarki ba wanda ya sani kai dai zaka kyauta da zato yayi kuma zaka sannan da an idar liman ya ga akwai najasa a jikin shi waye zai sake mamu ba su tafi abun su ba za su bazai ce salamu alaikum jama'a ku ku dakata ku dakata na ga ka za a riga na za ku sake kai da kake iman ka sake za ka bi kasuwa ko yin hidima ta kawai ina fata an gane wannan shi ne ba da wani ce mutum ne rubuta matarsa ta karɓar sai sai da ya ba su sai ta in rubuta wani ya ba su sai in rubuta wani sai ta ba su sai a bana ba da wani sai ne ne ba su ka yi karatu a yi eh, eh ina jin gidan na akwai maiko kenan eh inna na qa'idu haka wannan sai sun shiga haka za su ce inna hauna kaidu to a taƙaice ni a iya fahimta ta Allahu alam yana so ya karfafa cewa ya sake ta ne ba ya maimaita bane domin kar ma ta zo ta yi dinayin bai sake ta yana so ya tabbatar ne tunda ta yada bari ya je ya nuna ina fata an gane ko wannan ne ina jira za ka duba content ɗin takardar abinda ya rubuta a wancan ne da maimaita ni wani na sake ki yau rana kaza saki ɗaya ta yaga ya daɗa rubuta na sake ki yau rana kaza sai ya kai gaba wannan ina ji a kyautata zato insha Allah saki ɗaya ne yana so ya tabbatar ne ya karfafa ce lalle ya sake ka din ya kafa shaida wannan shi ne ah, ah, hmm. ne ya to rakatan fajiri dai yawanci abin da ake karanta dai gajerun surori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha radiyallahu anha tana nuna idan manzo Allah yana rakata min fajiri kai ka ce bai karanta ma sura bai karanta ma fatiha bai karanta ma fatiha saboda yana yin su wato eh, yana sauka su kuma yana yin su da sauri haka very light kuma yana cika su yana ba su yana ba rukui hakkinsa da abuwa hakkinsa to yawanci ne fatiha sura fatiha sura ƙanana irin fatiha falaki fatiha nasi manzo Allah da yake na Aisha ta ta nuna yanda yake karanta su yake sallar rakatan fajire kai ka ce bai karanta ma fatiha to kaga bi ma'ana yana karanta su da gajerun surori waɗansu ma sun nuna waɗansu ma littattafai suna nuna in ka karanta fatiha fatiha ma kawai yayi fatiha sai wa sura mafi karanci surori na ka karanta duk yayi kuma ladan su khairun min ad-dunya wa ma fiha ba ina fata an gani da samu da ya karanta wai da gaske ya karanta in ka zo ka karanta addu'an buɗe sallah sai ka yi a rubutu tunda shi dama addu'an bude sallah ana yin shi a bayan kabbaran harama kafin karanta menene kafin karanta fatiha da kai haka Allahu akbar sai ka fara addu'an bude sallah sai ka fara karatu ah, sallah ya ci shugaban ciki sai ya kare Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ka'idan da ya sanya mana sai mutum ya ji wari ko ya ji kara ya fita wannan shi amma waɗansu malamai ina jin kamar su abu hanifa suna cewa ƙaran ciki irin gobe ciki din yana warware alwala amma manzon Allah dai shi ya nuna mana la yakhruj hatta a sautan auri hana idan mutum ya ji kamar ya da iska ko irin wannan masu wasu kar ya yi amfani da shi sai ya tabbatar ya ji ƙaran fitan wannan eh, iskan ko kuma ya ji wari wannan shi wajen mutum kuma alwalan shi ta wurin ya tabbata ya fitta iska din sai musulunci ya nuna mana wani siyasa sai ka yi sauri ka rufe hancinka sai a rika ɗauka ai haɓo ne ya zo masa in ka fita haka ya ce wannan ya sake ya sake ke ka musulunci akwai sarufa musulmi asiri akwai sarufin asiri wallahi da mutum ya tabbatar alwalan shi ya abin nan annabi ya ce hayya sauri hayya rike hanci haka yanda zai nuna kamar haɓo ne ya ya zo masu sai ka haka da sauri ka fita alhalin kuwa ta san abin da kai wannan shi ne kina Allah samu dace wanda ce malakacin da ya tafiya zuwa wani gari wani matalauci ce kamar sahara na'am ko wurin akwai tsananin zafi shi ma da gari da da zai da azumi eh. mastata a kawai yawa idan azumi ya kai shi matsayin irin wani sahabi da ya tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin nafila ya yi tafiya ma malam zafin rana da kishirwa ya kada shi ya zo ya fara kamar zai suma jama'a suka zo suna fifita shi ana fifita shi ana daga shi Allah ce me nake gani a kace kace sa'imun ya rasulullah mai azumi ne yace laysa minal birri asyamu fi safa. baya daga cikin imani ko da'a yin azumi a halin tafiya azumin da zai kai mutum wahalan da zai kai shiga irin wannan a wani hadisi na ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu ula'ikal usatu waɗannan su ne masu saba Allah masu saba masu saba Allah da Allah ya ce su ajiye suka ke to amma don za ka yi tafiyanka don ka yi tafiya ka yi ka ba matsala to ba ka ciki amma wanda ake magana wanda azumin zai kai shi har irin halin da wannan ya shiga to idan mutum ya ga ya ƙure saboda zafin saharan zafin ranar shi falyaf alil aisara ya yi abin da ya sauƙaƙa masa kawai domin musulunci ba zai yarda ranka ya salwanta ba saboda azumi sai mutum ya ajiye la yukallifu lahu nafsan idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu sai ya ajiye ya sha wa bayan sallah sai ya samu wani lokacin da zai yi mai dan sanyi sanyi da babu wahala ya rabu wannan shi ne da ya ma haka da sai ma kun tattauna a ƙarshe ba da sai masu ba ni wa juna kenan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا حاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين